ga watan sha ɗaya ko sha ɗaya ga watan sha ɗaya watan zulƙa'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara bakwai wadda ta dace da ashirin da tara ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara da shida. Allah ya sake haɗa mu a wannan farfajiya mai albarka ta ɗakunan kwanan ɗalibai new hostel na jami'ar alkalam da ke nan garin katsina a jihar katsina najeriya domin ɗora daga yadda muka tsaya a karatun littafin saidul khatir wallafar babban malami ibn al-jauzi abul faraj الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر المحدث المؤرخ شيخ الإسلام وعالم العراق Allah ya ji kanshi jamaluddin abul faraj abdurrahman bin ali bin muhammad aljauzi wanda aka haifa hijirana da shekara 508 ya mutu hijira na da shekara 597 ina dan kimanin shekara 89 ko 90 daidai kuma muna cikin fasli na 28 da yake magana akan fawa'idun nikah wato fa'idojin aure mun tsaya ƙarshen gaba ta ɗari da ashirin da takwas, wadda malam yi e bayani akan cewa mata da miji waɗanda suka haƙurƙurtar da rayuwarsu ba su ɓalɓaltar da ya taɓa kan hanya har sai lokacin da suka yi aure to wannan abin yana da tasiri a kan ɗansu inda zai samu cikakkiyar halitta da cikakken tunani da cikakkiyar ko karfar kwakwalwa zai kaunaci iyayensa zai yi kaza zai yi kaza kuma wannan lokacin za su iya ainihin wato gwanjage kai tsakanin sa da matarsa da ya aura saboda sun iya tsare kansu gabanin wannan lokaci wannan gabar ita ce inda muka tsaya yau insha Allah za mu tashi farkon gaba ta ɗari da da tara wadda mala yace wali hadha kuriha nikahul aqarib shafi na 61 a wata nusha na 94 a wata nusha da take hannunku ko na 98 a wata nusha da take hannunku Allah ya mana jagora ya dora ma kan daidai mala ya ce wali haza kuriha nikahul aqarib saboda da miji da mata waɗanda suka iya haƙurin tsare kawunansu ga biran shiriri ta akan hanyar rayuwa gabanin yin aure ake kyamatar mutum ya aure 'yar uwarsa mana irin auren zumunci da ake cewa da ya annahu mimma a nafsa anin bisatiha saboda auren zumunci wannan alkunyar ta cewa wannan yar uwa ta ce muna da alaka dangantaka da ita na daga abin da yake tauye zuciya ga biran sakin jiki a lokacin da ta samu dama ta yi abin da ya kamata sai ka ji kana jin nauyinta kana jin kunyarta musamman idan lokacin da kuna rayuwa tana ce da kai yaya kuma ƙarshe aure ya zo ya shiga ko kuma a ɗalibar ka ce kuma aure ya zo ya shiga tsakaninku to wannan kunya ko waccan kunyar ta baya za ta yi tasiri wajen rashin samun cikakkiyar gamsuwa tsakanin miji da mata waɗanda suka yi aure a karan farko to da haka duk wata wadda akwai kusanci tsakaninku da ita ake kyamar aurenta irin wannan gaba fa ya an al-insanu annahu yankihu ba'dahu saboda mutum zai ringa jin ina riya masa zuciya wani sashen sa ne wani bangaren sa ne yake aura wa mudiha nikahul gara'ibi li hadha al-ma'na kuma saboda wannan dalilin ne aka yabi mutun ya auruwa da bayarwarsa sa ba ba dangin ba an gane ku amma ba faddan auren zumunta ba kyau ba an fahimta illa kawai ina tasiri wajen hana miji da mata su ringa biyan bukatar su inda suka gada su ikamata ko kuma har wajen hira ba za su wato zai zama to ta suna da wata iyaka saboda kai kana ganin yar uwarka ce ta tana ganin dan uwanta ne akwai wasu maganganu tsakanin miji eh, da da matarsa kamar fitsara ce to a lokacin da aka kawo zancen dangantaka to ana hana wannan abin shi kuma ita kuma gamsuwar ba za a same ta bai dan bai wannan maganar ba an gane ku ko wani bangare ne na samun gamsuwar ai waɗannan maganganun amma ba wai dan auren zumunta haramun bane ko kuma makaruhi ne a ba makaruhi bane dan da makaruhi ne da magabata ba su ba za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai ya aurar da fatimatu gawa ga aliyu dan abi talib kuma fatima din nan ko aliyu nan dan uwan manzan Allah da shi da manzan Allah yan mazazar suke mahaifin aliyu dan abu talib dan uwan mahaifin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam cikin su daya an fahimta to kaga idan da wannan din haramun ne da manzan Allah bai ba an gane ku to kuma ya shahara wannan auren na zumunta da aka baka ga cewa kusan su kwarai yawanci dangin suke aure da wahala ka ga bakure ruwa da ba bakure ba ko ba ta haɗa ruwa da ba bakure ba abu ne wanda yake mai wahala an gane wa min hadha al-fanni yahsulu kathiru min al-maqsudi ta wannan fannin ne yanka auruwar da ba yar uwarka ba to da yawa daga abin da ikon su a cikin manufar yin aure yake samuwa min dafi hadhihi al-fudul al na bangaren zubar tunkuda wannan rarar maniyin da yake cutar da kai a jikinka bi mankuhin musajjad da wanda yake sabon abin aure wato ka aure babu wata dangantaka da za ta sa wata alkunya a tsakaninku an gane ko kuma a dama kana da aure ka ƙara wani aure wayan kana mustaqbah hasura ko da ku ita wannan da ka aura din ba ta da kyau wannan yar uwar taka tafi ta kyau ma la yahsulu bihi fil ada cikin abin da al'adance in mutum aure iya aure yar uwarsa ba zai iya yin wannan abin ba wa misalu hada misalin wannan anna fa'ima idan tala'a khubzan wa lahman idan aka ce mai cin abinci ya cika cikinsa da gurasa da nama haisu lam yabqa fihi fadlun li ta yanda babu masaka tsinki idza quddimat ilayhi alhalwa fayatanawal in aka kawo masa alawa zai iya sha saboda alawa ba abinci bace falau quddima ajabu minhu da za a kawo abin da yafi abincin da ya ci sha'awa yafi burge shi la tanawala sai kaga ya iya ce amma da wata gurasar da nama za a kawo masu sai yanzu na gama cin irin wani an gane liyannar jiddata laha ma'anan ajib saboda duk abin da aka ce wannan sabon abu ne nau'i ne na daban ina da wata ma'ana ta ban mamaki da birgewa wa zalika annan nafsa la tamilu ila ma alifat saboda ita zuciya ba kasafai ta kan karkata zuwa ga abin da ta saba ba wa tatlubu gaira ma arafat abin da zuciya kullun take so shine sabon abu abin da bata sani ba ta san shi Wai ya takhayalu laha fil jadidi nau'u murad kuma idan aka samu sabon abu ina gaya zuciya cewa wannan abin sabo ne saboda haka bukata za ta biya fa'iza lam tajid muradaha da haka idan zuciya bata samu abin da take bukata ba sadafat ila jadidin akhar sai ta karkata zuwa ga wani abin sabo na daban saka annaha qad alima wujuda garadin tam bila kadar sai kamar ta sani a can inda take ta karkata din za ta samu abin da take bukata cikakke ba tare da wata gurbata ba wahiyar ta kaya fi ma tarahu tana riya abin a cikin abin da ake gani haka ko take gani zuciya take gani a tare cewa ba lallai ne wancan abin da aka samu ya fi wannan ɗin ba misali wani za ka ga wata mace a waje sai ya sha'awarta a banza bayan matarsa ta gida ta mai ta fi ta kyau ta fi ta komai amma wancan abin saboda bai saba da waccan din ba shi yasa sai ringa ne sai hankalinsa ya tafi kan waccan da yawa za ka ga mutum ya auro mace ba ta kai matarsa ta gida ba an fahimta amma baya ga kallon wannan ta gidan wace yake kallo wannan ta wajen ko wannan sabuwar da ya kawo an fahimta sai ta koma ita mata za ta ringa mamaki to wai shi shi dan Allah mai gani a jikin wannan za ta ringa mamaki a abin da ya gani sabunta ce ba abin da ya saba da shi bane an gane wa fi hazal ma'ana a wannan ma'anar akwai dalilun madfunun alal ba'as. wani abu dalili wanda yake bincike binnanne wanda shine tunzuro mutum ita so shi li'anna fi khalqi man himmatuhu muta'alliqatun bila muta'alliqin na abasin fafam haza saboda a cikin halittar abin da himmarsa ta rataye ne da wani abu da ike shi ba shi da wani abu da ya kamata a zuciya ta rataye da shi wannan wani nau'i ne na wasa da wargi fafam haza ma ce ka gano wannan ma'ana wannan da i gano a wajen da babu wani abu da ya ja hankalinsa har iji yana son ta yi aura da ba zai san biyar bukatarsa ba to me amfani ya kawo ta an fahimta to kenan lallai akwai abin da shi ya gani ya kai ga wannan wato nan malam yi wani karin bayani ce ya'ani na nafsal insan tatlubu zadata da'iman shi ran dan adam kowane lokaci yana bukatar ƙari ne falabud da min ba'asi wal hashiri wal jannati wal nar da dole in aka mutu za a tashi za a tattara mutane su je filin kiyama za kuma a yi sakamako a wasu shiga aljanna Allah ya sa muna ciki wasu su shiga wuta Allah ya tsare mu hatta tasla ilal maradi al-azam alladhi la ziyadata ba'dahu wato ran dan adam ba ta koshi har sai ta kai ga samun abin da babu kari a bayansa wa illa in ku ba haka ba fatasalsul ladhi la nihayata lahu fi hadhihi ad-dunya fi talabi ziyadati abasun yatanazzahu al-khaliq anhu jerantuwar abu siris na abu yanzu misali wannan karatun da kuke yi an faro daga lesset kingatin an je playgroup an je eh, pre-naziri an je naziri an je primary an je junior secondary ko masu yin nine basic education yanzu an je an yi senior secondary school kamar a zamanin da idan ka gama secondary sai ka je ka yi diploma ko ka yi nc e gabanin ka je ka ci gaba da digiri ah, in ma baka sami requirements da ake nema ba sai ka yi level 1 ba za ka sami direct entry ba Eh? ka zo eh, yanzu sai ka yi jam in baka samu ba sai ka yi ajmb kun fahimta ai kamar da can da ake remedial studies i hope i am communicating to wannan abubuwan wannan siris din aka ce babarin da zai kare za a iya ci gaba eh? za ka raya kullum a cikin boko kai ba zai yiwu ba an gani da haka dole a ce ga inda za a tsaya don idan da ba a ce ga inda za a tsaya ba to mutane da yawa kuma ba za masu tashi ba saboda haka ce in ka fara ba za ka dena ba a to wannan sai dai numfashi an gane ko ko cin abinci Allah ya sa kun fahimta to don haka ainihin to ita zuciya dole akwai wata manufa da nan take so ta kai idan ta kai wannan manufar ta tabbatar da ita to ita bukatar ta biya an gane ko to da haka kullun zuciya cikin bukatar ƙari take to wannan eh, serialization na duniya da ake samu daga kaza sai kaza number 1 2 3 4 kaza kaza kaza dole akwai inda zai tsaya idan aka samu aka ce babu inda zai tsaya to ita kanta rayuwa ma za ta gundari mutane to da haka idan mutum ya mutu babban abin da yake bukata shine ya je lahira ya shiga aljanna ma'ana ya ji daɗi abinda ɗan adam yake so a rayuwarsa kowa da kuwa duk ɗan adam karka cire wani shi ne ya ji daɗi a duniya an ya mutu ma ya ji daɗi shi ne abinda yake so kuma abinda yake so jin daɗin sai ringa hauhawa ya zamanto na jiya ba shi ne irin na yau ba na yau ɗin ya fi na jiya na gobe kuma wanda zai tarar ba shi ne irin na yau ba yana fatan na goben ya fi wannan haka haka haka haka har iya ƙarshen rayuwa kuma ya je lahira ma ya samu fiye da abin da ya samu a duniya wannan ita ce bukata ta kowane ɗan adam to da za a ce wannan abin ba shi da iyaka to ya zama wani nau'i ne na wargi kuma wannan Allah subhanahu wata'ala ya tsarkaka gaburan wannan an gane ku fa'iza ra'atin nafsu uyuba ma khaladar fi duniya da aka idan zuciya rai ya ga aibukan abubuwan da ya mu'amala da su a nan duniya ya cuɗanya da su adat ta jadida to sai ta koma tana neman sabon abu ma'ana wannan matar da ka gani kana ganin ita ce iya duniyarka in ka same ta ka gama komai da ka zo ka zauna wasu wasu aibubukanta suka bayyana sai ka ji kana nemo ka san kana son ka nemo wace kana kuma so ka kawo ta sabuwa an gane ku ta'ammal eh, dan haka wali zalika qala al-hukama dan haka ne malaman hikima suka ce al-ishku al'ama an uyubil mahbub so hana ganin laifi an gane ku ba bahaushe yana ta so hana ganin laifi faman ta'ammala uyubahu sala hakanan wanda i karatun ta nutsu sai i gwada zurfin ruwa da na gaba an gane ku wato wani aibu da kake da shi kai a karan kanka kana iya gane shi a jikin wani dan uwanka to in ka ga wannan to kai sai kai karatun ta nutsu shine abin da Hausa suke ta an gemin dan uwanka ya kama da wuta sai ka shafa naka ruwa wani zalika don haka ne yusu habu lilmar'ati Allah ta bu'uda an zaujiha bu'udan yunsihi iyaha ake so kada mace ta yi nisa da gabiran mijinta nisantar da zai sa imanta da ita wala ya taqruba minhu mallu ha ma'ahu kuma kada ta zo ta kusance shi kusantar da zai kosa da ita da yawa mata suna ganin wato koyaushe a ce miji yana tare da ita sai ta ɗauka ai wani abin nan ne ah, no ita mace tana iya jure kowane lokaci namiji yana tare da ita amma namiji ba ya jure wani an gane ko idan kusancin yayi yawa to sai ka ji ka kosa da ita sai ka tana nema ta fitar da garan an gane wa kadhalika yustahabbu zalika lahu to shi ma haka mijin ake ake so a wajensa da Allah ya mallaha a wata zahara ladaihi maknunatu uyubiha saboda kada ta da yake da yawa koyaushe ina liƙe da ita ya zamanto ya sa ta kosa da shi ko shi ya kosa da ita a halayen guda biyu gaba daya ba lalle ita ta ƙosa ba a ce kai ne koyaushe kai ke son kana tare da ita ko ita ce koyaushe take son tana tare da kai ba lalle ita ta ƙosa ba amma kai itan ce take so koyaushe tana tare da kai za ka ƙosa kai din ne koyaushe kake kasancewa tare da ita za ka kosa da ita ko kuma waɗansu aibubbuka ta su bayyana gare ka wanda da kai baka san su ba kuma ba za ka san su ba ba dan ka nace ko koyaushe kana tare da ita wayan bagi lahu Allah ya tsali minha ala aura kuma ya kamata ga miji kare ninga kallon al'auran matar shi wa yajtahida fi Allah ya shimma minha illa tiba rih kuma i kokari kar ishaki komai daga jikinta sai kanshi mai daɗi ila gaida zalika min al-khisal allati tasta'miluha an-nisa wal-hakimat zuwa ga wani wannan daga dabi'u da halaye wanda mata masu hikima suke yi fa innahunna ya'lamna zalika bi fitrihinna min ghairi ihtiyajin ila ta'lim sun san wannan asalin halittar su ita mace asalin halittar ta san wannan abin ba ta bukatar sai an sanar da ita da haka ne a lokacin da tun zamanin Obasanjo a kasar na ake so yana so za a ringa koya sex education a makarantu muka ce ana so da ya koya yara iskanci saboda duk waɗanda suke cewa a koya wa yaran ilimin jima'i kowa a tambaya uwarsa ko ubansa wa ya koya musu akwai wanda ya koya uwarsa ko ubansa to dan ne yau za a ce su sai an koya musu Ɗan adam na farko wa ya koya masa ya zai yi jima'i abu ne wanda Allah ya saka cikin mai halittar dan adam baka ganin mace komai kankanta ta inda ta fara dan girma haka daga irin shekara uku hudu daga lokacin da fara cari ta matar ko sai ka ji tana mi za ka yi tana jin kunya ta san ma'anar aure ba ta sani ba amma wannan abin an saka shi a me a cikin tunani ne na kowa to don haka abubuwa ne da ba su buƙatar sai an karantar da wani ba su buƙatar sai an koya wani in ba haka ba ragon gidanku ko tinkiyar gidanku waye koya musu yadda za su sadu to idan dabba da ba ta da hankali an sa mata a fitsarar ta ga da za su yi saduwa me kuke cewa ga mutum mai hankali Allah ya sa kun fahimta saboda haka kenan ɗabi'a ce ana so ne akan garar da mutane a koya musu barna a koya musu alfasha da haka kuma haka lokacin da ya waɗannan 'yan agile suka zo su muke faɗa muka faɗa da abin saboda ne suna so za su zo su la'anta yara ne a ce yarinya a koya mata abin da za ta ɓoye wa uwarta ta ɓoye wa ƙanwarta ta ɓoye wa uwarta ta ɓoye wa kakarta ta ɓoye wa ƙawarta ma in ba wadda suka yadda suka yi polin a cikin wannan abin ba kai da ji ka san babu ba shirya abin arziki ba ko kuma a makarantar ma da aka zo ana da ajin aya jayar din a ce kar a ko a nuna principal ga abin da ake ko head teacher ko wani ko mistress ko wai ko kaza ko kaza in dai ba waɗanda suka yi polin a cikin abin ba to kaga wannan ina nuna maka cewa ba a shiru abin alheri ba ba a shiru abin arziki ba kuma abin da ya faru kenan wannan ajiyar ta haifar da masifu a cikin al'umma da yawa yara suna nan da yawa sun zama 'yan maɗugo sun zama eh, eh, eh, abin na waɗanda suna ba za ta yi maɗugon ba amma kuma ba za ta yi aure ba tana ganin namiji kawai wani wani liability ne ko tana ganin a ah, namijin ya samu ta shiga ƙarƙashin namiji tana jin ta koma baya Allah ya sa kun gane suna nan da yawa wasu kuma suna nan dalilin wannan abin an koya musu fasikanci fasikancin mai suje suna neman maza saboda abu ne da shi dan adam yana da wani abu duk lokacin da kake sha da shi karka yi kaza karka yi kaza to tunaninsa kuma yana cewa to me isa saboda haka zai tafi yana so ya ɗanɗana wannan ko practicing wannan abin da ake cewa kare misali kamar mutum ne ka bashi takarda sai ka ce wani wata kaddan nan kai wani sai ka ce da shi karka buɗa to ka kasa sha me kasa sha tunani da silently ka shi wanda Allah kaiwa ne zai tunanin ya buɗa ba zai ba amma sai ka ce karka buɗa fa Allah ya sa kun gane to yanzu ka kasa masa mai wani tunani a cikin zuciyarsa to haka waɗannan matan da ake koya musu waɗannan abubuwan duk ana saka to wasunsu suna nan sun zama 'yan maɗugu waɗansu suna nan sun zamanto eh, wato mazinata wasu kuma suna nan sun ƙudure a zuciyarsu kawai ba za su yi aure ba saboda tana ga ta shiga ƙarƙashin namiji ta ci baya yan tana kallon uwarta ƙasƙantacciya saboda tana ƙarƙashin ubanta to da uwar ba ta shiga ƙarƙashin uban ba an haife ta an gane to haka ainihin dan adam yake so da haka mutum kar dinga na kar ma'aurata kar su dinga nace wa junansu koyaushe suna tare saboda wannan din zai jawo abin na tare da su haka nan mata suna da waɗannan hikimomi da Allah subhanahu wata'ala isanya a cikin asalin halittarsu wadda suke rayuwa a kansu fa'ammal jahilat amma wawayen mata jahilai fa yana hunna layin zurna fi haza su ba sa kallon wannan wa yata'ajjalu iltifatul azwaji hunna da aka nan da nan da an zo an zauna wata ɗaya wata biyu da wannan sai ka ji an ce rabu saboda me ta koyaushe tana liƙe a jikinsa har ya kosa da ita ko kuma a'a da ya matsa da ta ringa kana ina ne kana ina ne sai ya dawo ita ba off kawai koyaushe so take miji yana liƙe da ita kamar zani an gane faman arada najabatal waladi wa qada al watar dan haka duk wanda yake son ya samu ɗa na kwarai nagartacce kuma bukatarsa ta sha'awa ta biya falyatahayyar al-mankuh ya zabi matar da zai aura ta zabi mijin da za ta aura in kana zawjatan falyanzur ilaiha in mata ce zai aura to ya kalli dube ta ya kalli wani abu da zai jawo hankalinta zuwa gare shi fa idza waqa'at fi nafsi in ta shiga ransa falyatazawwajha to ya aure ta wal yanzur fi kayfiyati wuqu'iha fi nafsihi ya gaya ya matsayin ta yake a zuciyarsa fa inna alamata ta'alluqi hubbiha bil qalbi alla yusrafa at-tarf anhu alamar mace ta shiga ranka shine ka ringa jin dusan kana son koyaushe ma ka ganta an gani da haka zaka ga wani ana mamaki wai da suka yi aure sun rabu da wanci alhali gabanin su aure in suka haɗu kai za ka gaba sa son su rabu suna rabuwa kullum da kaga ana waya shi da ita ne ba damuwa ba ce shi waya tun daga karfe shida na asuba shi zai fara kiranta ko shi za ta fara kira sai su manta ma sun yi bisi breakfast ba lokacin tafiya jami'a ya yi ya manta yana da lacca 8 yanzu karfe 9 bai yi wanka ba ina ta hira Allah ya sa kun fahimta sai daga fargar jaji sai zo kuma yana ajin ma ba zai bari ba tana ta flashin ina katsewa ƙarshe ce sa da Allah ko toya mai muhimmanci ya fita haka za a kai za ka samu awa 24 yanzu ka awa 13 ita take ɗabewa ana waya a awa 8 eh, da abin da ya ragowa awa 11 a nan aka yi bacci a nan aka ci abinci a nan aka je makaranta a nan aka yi sallah duk wani abu da aka yi a wannan aka yi shi ne abin da samari suke ta da ke nake kwanciya da ke nake tashi an gane ku to don haka karka yadda ka auri macen da bata shiga zuciyarka ba wadda kana jin ita ce wani bangare ne ita na rayuwarka kana jin ba za ka rayu ba in ba ta zai ta ba an gane ku fa'izan sarrafa tarfu ƙalikal kalbo bi taqadin nazara idan ka duba ka ga baka ganta ba sai ka ji kana zuciyarka tana da damuwa saboda yanzu baka gabanta fa hazal gaya to wannan shine abin da ake so in Allah ya da wannan auren dalilin soyayyar kawai za a iya zama wa dunahu maratibu ala maqadiriha yakunu bulugul aghrab bayan bayan wannan akwai wadansu matakai wanda kowanne gwargwadonsa gwargwadon manufa take gwargwadonsa ne manufa take take cika misali a lokacin da kake jin a wannan zan yi hakuri da ta to lallai aurenku ina me ina fuskantar barazana wayan kana jariyatan tushtara idan kuma baiwa ce za a siya falyanzur ilaiha ablaga min zalika nazar to kalleta ta kallon da yafi wannan an gane ku saboda baiwa ba ta da matsayin da ya take da shi wannan mala a lokacin sa akwai bayin shi yasa yake wannan magana to wani yakan ce malam me isa ake karanta waɗannan maganganu tun da yanzu babu bayi ana karanta saboda lokaci zai zo kuma za a sake samun bayi eh za a sake samu karkace a karni na ashirin har a karni na ashirin da biyar Allah ya kai shi za a samu bayi ba zancen karni na ashirin ake ba an gane in an je ƙari na talatin ma za a samu bayi nan gaba za a zo za a sake samun bayi saboda annabi ya ce za a ci gaba da yin jihadi har kiyama ta tashi to kuma ana samun bayi ta hanyar jihadi an gani da don haka bil munasaba kaga kuskuren da duniya ta yi yau sai ake kin karantar da jihadi a makarantu da yawa na kan faɗa mu lokacin da muna karatu tun daga sakandare ake maka ake karanta da kai abin da ya shafi jihadi mun yi a juniya mun yi a senior mun yi a diploma da muka je degree ma mun yi amma daga baya aka zo aka ce wannan ina koya ta'addanci ko karantar da jihadi koya ta'addanci ne da aka ka je ka duba duk waɗanda suke harkar jihadi yanzu ma yan gwagwarmayar jihadi ba wanda ya karatun addini ma ballanta ka ce yami an koya masa jihadi ya haka ya koyi ta'addanci babu babu shi ka karanta tarihi bin ladin dan boko ne amma dai mai ra'ayin addini mai kudi ne ina da kishin addini jahilcinsa da addini shi yasa ya samu kishi mai tsanani akan addinin ya dauki jama'a ya je saka su a cikin garin idan ka dawo gwamnatin da aka kafa afghanistan wadda shi bin ladin yana cikin wanda suka jagoranci kafa ta ƙarshe ta ɗori? mene ne jawo saboda duk waɗanda suke cikin siris ɗin ba wanda ya karatu karatu ne kawai irin na hamasa kawai eh, eh, wata guguwa taso shi kenan saboda haka bari misali barin baku misali izala a najeriya a farkonta ba rigima aka yi yi ba to amma da ta zo wane malamin nan da yake karantarwa karantarwa tana da daɗi sai aka ce ɗan izala ne wane ma haka wane ma haka duk waɗanda suke bayyana a social media ake jin ilmantarwarsu da waye sai suka zama yin izala ne ahalus sunna da aka koma da yawa suka ce su ba yan izala ba ne su ahalus sunna ne ba cinya ba kafar baya sai aka ki izala sai aka bi masu da'awar sunna duk abu ɗaya ne sai zaman to suna kuma ta zo kowa ma me yake yi kowa ma santa yake yi to yanzu da yawa a halin suna da ilimin da waɗancan suke da shi na farko Allah ya sa kuma fahimta idan kana so ka gane wannan samu waɗanda suke trending a social media wanda za su ringa ɗauko malamai maganganun malamai suna sawa su kuma sa hotonsu artists ɗinsu suna nuna maka suna da ilimi an fahimta ka wannan abin da suke yana wannan maka su ahlus sunna ne ma eh ahlus sunna ne amma attitudes nasu ba na sunna ne. me ya ja musu wannan abin da suka sani shine wani ya faɗi magana ga wani malami suna sunna yi masa raddi yi kaza saboda haka sun ɗauko su za su yi trending za su samu kuɗi za su yi kaza za su yi kaza this their set kun gane da kyau sannan da yawa yanzu waɗansu da za ka rin gani kana sauraron su a social media in aka ce da kai wannan abin da suke faɗa shi ne addini za ka yadda? to za ka yadda saboda kai ma baka sani ba to irin waɗannan abubuwan shi ne abin da waɗanda suke da'awar jihadi yau a duniya suke yi in ka iya shiga social media an kana da zaƙin baki idan kana da kaza shi kenan da ka yi trending shi kenan sai a ce kai malami ne saboda haka sai ka kwashi mutane ka je ka san da bai kamata ba Muhammad Yusuf Muhammad Yusuf ya yi karatun addini Allah ya sa kuna fahimta to amma wani sai ce yi malamin addini ne haka za a faɗa a ya yi taɗaffur ya ji malam wane shahararren malami ne ya ji wajensa saboda yana da baki ya bayyana kansa sai mutane wani ajiyin an yi irin wannan tun wani lokaci gabaninsa akwai waɗanda suka fara yin wannan abin gabaninsa a magabata ma akwai wanda suka ringa zuwa wajen shekau bakar mahmud gumi za su tashi ina karantarwa a nan sultan bello tashi su kalubalance shi ba wanda ya san su ba masu ilimi ba ne amma zai a ce ai wane ya yi jayayya da wane ta yanzu kaga shi wancan ya dafa bayan wannan ko kafadar wannan yayi ne yi tsayi yanzu ka shi ma an san shi saboda haka sai ai wannan shi rigima da malam Abubakar gumi to wanda ya rigima da malam Abubakar gumi karamin malami ne Allah ya sa kun fahimta to da haka shine wannan abin da suka ringa yi amma da ka zo suka zauna suna yin fassara kai zaka sani in ka zauna a gaban malamai zaka san ba su da ilimi ba su da ilimi yanzu mutum yanzu yana ta qatilul ladina yalunakum minal kuffari ku kashe yanzu haka ayar sashe tsakani da Allah katilu dai ta suke da Oktulu. an fahimta to haka suke fassara ƙura'ani. to kuma mutane suna so suna son su ji wa wani mutum ya bayyana yana zagin gwamnati ina zagin shugaban ƙasa, ina zagin gwamna ina zagin minista ba wanda ya tsira sai ce ka ji malaman Allah ka ji masu tsage ta waɗanda ba sa tsoro to shi kuma talaka wani hasada ta cika masa zuciya wani ina kyashi wani yana bakin ciki wani yana zuciyarsa na ƙonuwa saboda zaluncin da shugabanni suke yi saboda hakan ya samu wanda zai ci ubansu sai me sai kuma bayan su shekau karatun addini suka yi duk yan daba ne kawai saboda haka to irin waɗannan abubuwan kuskure ne da gwamnatoci suka yi tun a matakin duniya cewa sai an daina karantar da jihadi to gashi nan in aka yi musulunci adalci sai a koma duk waɗanda suke zo suna ɗaga tuta cewa za su yi jihadi ba wanda aka san shi cewa ya yi ilimi ya yi karatu babu ka je ka duba rekod babu wani karatu da ya yi wanda za a ci wannan rekod ɗinsa ne na karatu kamar yadda na faɗa mu da aka koya mana harkar jihadi mun san gabanin a shiga jihadi me ya kamata da me da ya kamata a tattala a shi Usman dan Fodiyo da da yi jihadi e kafa daula shekara nawa aka yi ana yaki da aka yi an wuce ko ba wuce ba ƙasa ta zauna lafiya ko ba ta zauna lafiya ba sun samu nasara ko ba samu ba a wannan abin da waɗannan 'yan boko haram suke za a samu nasara sannan ka taɓa cewa za ka yi jihadi kuma kana ɓoye kanka ah, ka taɓa abinda ake daga cikin sharaɗin jihadi ma akwai hijira akwai ne sai ka ce to inawai inawai ya fito mun koma wuri kaza za mu je can mu kafa ƙasarmu amma aka ce aka zo aka ce ba mu isa ba to za mu je wacan ƙasar tamu da muka baro mu je mu kwato haƙƙin mace to amma ana yin haka kawai sai mutum ya zauna cikin mutane ina abin nan sai je kai hari idan kuma ya zo ya saji a cikin jama'a mai jihadi ba matsoraci ba ne wanda zai yi jihadi ba shi da tsoro to da haka sai an koya jihadi din rashin koyarsa ina haifar da barna saboda shi jihadin dole za a yi shi misali kamar akwai wani abu da ake cewa bakin juyin mulki wanne ne bakin juyin mulki juyin mulkin karamin soja karamin sojan ya juyin mulki to ya daga kansa duk wanda yake sama da shi a soja sai ya kashe shi saboda soja akwai ne akwai disfilin yanzu wancan janaral din kai kana kanal sai zai ce i baka umarni a matsayinka na kanal dole ne kaji a dokar soja to da haka yanzu bari ima zai me i kashe su don kar ma zuwa ce da shi ajiye don haka ce ajiye dole ne dole ajiye in ba haka ba jininsa ya halatta za su kashe shi to da haka shi da ya ji mulki sai karkashi to ya karkashe shi kenan sai zaman to ba wanda yake sama da shi ba ku gaddafi ba a libya har in mutu ana ta da shi kanal gaddafi a kasar babu soja general ba wanda ya wuce shi da haka ba wanda zai ba shi umarni a soja shi ne zai ba kowa kun fahimta to saboda haka ainihin haka ake yi in ba a yi wannan abin an ilmantar da wanda za su yi jihadin jihadi ba to haka za a yi ta samu wanda za su ringa movement na jihadi suna kashe mutane suna ɗaukar ruma suna saka sa a cikin tashin hankali suna saka ƙasa a cikin fargaba da tashin hankali da rigingimu da fitintunu suna mai da ƙasa kullum baya an gane to da haka dai idan mutum zai auri mace to ya kalle ta in bai wace ya yi kokari ya kalle ta fiye da inda ya kalli ya saboda ainihin ita baiwa ba ta da wato kima da ake kallanta da ita kamar kima ta da ta ya mace kamar yadda na faɗa muku munasaba ta samu kai wannan dogon bayani don za a zuwa ci gaba da yin jihadi nan gaba za a zo a yi jihadi na gaskiya kuma za a kafa dolar musulunci ta gaskiya wadda za ta yi hukunci da musulunci Allah ya sa kun gani to za a sa sau don haka akwai bukatar sai a san irin waɗannan hukunce-hukunce don idan lokacin ya zo a san ya zai da su wa man qadara ala munatiqatil mar'ati aw mukalamatiha bima yujibu tanziha dan haka wanda duk ya samu dama ta tattauna da mace koyi magana da ita gaya mata abin da zai wajabta faɗakar da ita me yake nufi a tare da ita sun maliyara zalika min sannan ikallu wani abu a tare da ita wanda zai jawo hankalinsa fa innal husna fil fami wal aini kana gane nagartan mace kyanta a bakinta da kuma idanunta an gane ku da ka ganta wani mai baki dargaja dargaja ko to kaga idan ta zo za ta yi maka dariya kaga ta wani waya haka kamar kamar kamar damusa ta ko kura za ta kama wani abin nan wa ya jawo kai ne baka ganta baka ganta da niƙabi saboda haka kawai hotonta ne haka nan a niƙabi ya burge ka shikenan a'a in za ka aura ka je ta buɗe fuska ka ganta ka gaya bakin ta yake aidan ta yake ahmadu ala jawazi an جواز أن rajulu min من المرأة التي nikaha نكاحها ما هو عورة imam أحمد بن ya ce ya halatta mutum. ya kalli wurin da al'aura ne a tare da mace a matsayinsa na wanda ba muharraminta ba i gani da aka ce aura ba ana nufin farjinta ko abin da ya kama da wajen abin da ya shafi bangaren farjinta ba a'a abin da yake nufi yushiru ila ma yazidu ala alwajhi wato ƙari akan fuska saboda malamai sun yi sabani shin fuska a tare da mace al'aura ce ko ba al'aura ba ce an gane to amma ba su yi sabani akan cewa hannayenta al'aura bane kafafunta al'aura bane da shi wannan sabanin ba fuska ce kawai suka yi sabani akan haka an fahimta to sai suka ce ya halatta Ahmad bin Hanbal ya ce ya halatta ka kalla abin da yake al'aura ne a tare da ita idan kana nufin aurenta ma'ana ƙari akan fuska to da haka aka ce in ka zo zaka auri mace ana an baka dama ka kalli abubuwa guda uku a tare da ita in ka haɗe su gaba ɗaya guda biyar ne ka kalli fuskarta ka kalli hannunta hannaye guda nawa ne guda biyu ne ga ɗaya ga ɗaya nawa kenan ga fuska ba uku ba to kuma sai ka kalli ƙafarta ƙafafu guda nawa ne guda biyu ne to kaga gurare uku amma sun kasu gida nawa biyar saboda ƙafafun guda biyu hannayen guda biyu suna iya gaya maka inda ko wani abu wannan hannun zai gaya maka wani abu wancan ya gaya maka wani abu na daba kuma ta iya yi wa wannan hannun da aka ka gani cikakke ne ɗayan kuma me ba cikakke ba ne za ka ga wata mace hannunta wannan na dama lafiya lau amma ɗayan ya ne ya wani siriri an gane to da haka sai ka gansu gaba ɗaya haka nan kan kafafunta gaba ɗaya fuskar tana baka labarin zuciyarta ne in za ta yi kirki in za ta yi tsiwa in za ta yi rashin kunya in za ta yi galatsi in za ta yi da ka kalle ta fuska za ka gane hannunta ina baka labarin ni'imar jikinta jikinta mai kaushi ne jikinta mai santsi ne jikinta mai kaushi-kaushi ne jikinta mai dabbura-dabbura ne in ka kalla za ka gane ilimi ne mai zaman kanshi kafafunta suna baka labarin farjinta ya al'aurata take kaga kafafun nan duk a farfashe ya yi faso kafafunta sun yi faso to akwai matsala kenan ko ko ka gaya wani kirci-kirci haka an gane to haka za ka waɗannan da aka ce ka gani saboda su baka labarin ina abubuwan da suke tare da ita wanda ba za a baka ka gani ba amma imam abu hanifa allah ya ji kansa shi cewa ma ya halatta jinta ka gani ka ga farjinta amma sharadi ɗaya ne in ka ga farjinta dole sai ka aure ta in baka aure ta ba to kai kuma kashe ka za a yi eh to wannan wannan ba kai ka jiyo ba saboda to an ga farjinta baka aure ta ba ta ka kashe ta to da haka kai ma me kai ma kashe ka kuma ka riga ta mutuwa an gane wa man amkanahu an yu'akhkhira al-'aqda aw shira' al-jariyati liyanzura kayfa tawaqqanu qalbihi wanda isami dama ya jinkirta auran ko siyan yanga da zai siya har ya ga zuciyarsa take da shauki ta damu da ita fa inna la yakhfa 'ala al-'aqli tawaqqanu an-nafs li ajli al-mustajid ba wani mai hankali da bai san ya zuciya take rataya take da shauki zuwa ga abin da yake sabo ba wata waƙanu hali ajalul hubbi da yadda zuciya take rataya da abin da take so take da shauki zuwa gare shi fa za ra'a kalakal hubbi idan ya ga so ina cin zuciyarsa akadama to sai je nema ije ya ci a daura aure ko ya sai wannan baiwa da yake so ya siya fa yana wakada akhbarana muhammad bin abdul baqi qala muhammad abdul baki ya ba mu labari yace akhbarana muhammad bin ahmad ah, hamd bin ahmad hamd ahmad ya ba mu labari qala yace akhbarana abu nu'aym abu nu'aym ya ba mu labari qala haddathana sulaiman bin ahmad yace sulaiman dan ahmad ya ba mu hadisi qala yace haddathana abdul jabbar bin abi amir abdul jabbar dan abi amir ya ba mu hadisi qala yace haddathani abi mahaifina ya bani hadisi qala yace haddathani khalid bin sallam khalid dan sallam ya bani hadisi qala yace haddathana ata'un al-khurasani ata'un al-khurasani ya bai gaya mana hadisi kala yace maktubun fi taura ina nan a rubuce cikin at-taura kullu tazwijin ala ghairi hawan duk auren da aka yi ba bisa soyayya ba kuma wadda zaka aura kana sha'awarta tana sha'awarka shine ma'anan al-hawa wato soyayya da sha'awa an gane kaji kana ta a zuciyarka kuma kana sha'awar mu'amalar aure da ita ita ta ji tana son ka a zuciyarta kuma tana sha'awar mu'amalar aure da kai to auren da ba yi shi akan haka ba hasratun wa nadamatun ila yawmil qiyama an shiga nadama kenan da cizon yatsa har kiyama ta tashi saboda ba za ku taba zama lafiya ba an gane to da haka kullum muke cewa kullum kada iyaye su ringa aurar da 'ya'yansu musamman mata ga waɗanda ba sa su wannan satin mun fita da awa a ƙasar rogo a wajen da'awar sai aka sa wani dagaci ita da karuwai mata masu zaman kansu aka je aka yi musu wa'azi wannan wa'azin da aka yi musu wasu sirrika sun bayyana kaso saba'in da biyar a cikin cikin ɗari auren dole ne isa suka gudu suka tafi karuwanci an ba su mazan da ba sa su an fahimta to da aka iyaye da yayye da waliyai su daina aurar da 'ya'ya ga waɗanda ba sa su ba a yi wa namiji auren dole amma akan yi mishi illar a yi wa namiji auren dole ta fi tsanani ta fi muni akan a yi wa mace auren dole saboda ya ta mace ta kan yi haƙuri an mata auren dole ta zauna da mijin har ma ta haihu da shi kuma duk da haka ba ta son shi amma dai kawai tana gabari ta kare mutuncin bari ta gaba akwai wani labari da muka samu irin kunne ya girma kaka wata mata an aurar da ita ga wanda ba ta so biyayya ga iyaye ta zauna da shi wata ran sai samu gangara sun zauna suna hira har da irin shewa din nan ya ce wancan ta ce na dafa ba kya so na da ba kya so na sai ta ce da shi a ah, an ce da kai yan san ka nake sai ce haba da Allah sai ce me zai sa in soka ta ce ayin kaki abu ai kana kin sa ne dindin kamar yadda ka so shi kana sani sa ne dindin sai ce ta yanzu ko saboda wannan yaron jariri da suka haifa ai ko saboda shi kya so ne ta ce wannan ta ce da ta kama hannayensa kafafunsa ta samu bango sai ta riɗa shi sai kansa ya tsage ya mutu sai ta aje sai ta ce to yanzu kuma dalilin wa zan soka a wancan abin ya kai haka ta ce ya wuce haka ba ta ce ina zaune da kai ne saboda iyaye kawai sai ce to gaskiya tun da haka ne ya sauwaƙe mata ta je ta auri wanda take so ku duba ku gani an zauna har an haihu amma ba so ba kuma wai dalilin ma an ce dalilin wanda aka ce dalilin sashi a so an kashe shi an fahimta to saboda haka a kiyayi aurar da mutum aiwa mutum ya auren dole kar ku tilasta wa ɗanku ya auruwar da baya so kar ku tilasta wa ƴarku ta auruwar da ba ta so amma musamman ɗa namiji saboda kun san matsalar ɗa namiji da yawa mata suna kuskure a wannan abin sai mace ta ringa ta ni so nake samu wanda zai ringa kulawa da ni namiji baya kulawa da mace namiji baya kulawa da mace hasali mace ita ce take kulawa da wa da namiji shi namiji bauta ike wa mace an fahimta don haka idan ta ce tana son wanda zai kula da ita to tana nufin ta samu wanda zai ringa mata hidimar da ita za ta yi mishi da Allah mai adalci namijin nan da muke ganinmu matan da za su ji wannan kowace ta tambaye kanta don Allah bata san cewa namiji hidima ake masa ba shi ake kulawa da shi mace ita ce take kula da namiji idan bata gano wannan ba da uba zai zubar da maniyinsa a ina ya saka shi a ina a mahaifa wa yake kula da wannan mahaifar a jikin wa take a jikin mace da aka zo aka zauna da aka haife shi tana namiji ko tana mace wa yake hidimarta ko hidimar abin da aka haifa ba uwa ba ce ko uba ne yake kula da shi in ba ku gane ba za ku zo za ku yi aure akwai lokacin da ɗa zai zo yana kuka maka ne uwar faɗa kamar ita ce ta sa kuka alhali a lokacin da shi yake kukan da za ka tsaga zuciyarsa ka gani ita ma me kukan take nata ma ya fi nasa ka san idan abu ya dame kan ka furtar da shi kana jin sauki to shi ina samu ma'i kukan ina yi ina rige wa kansa tanshi ita kukansa ya hana nata kukan da haka ina can ya tari ya mi ya dame ta a kirci ko kun fahimta ba kula take da shi ba tana rarrashinsa wa ake aura mace ake aurowa ko namiji ake aurowa to me yasa ka kawo ta ai yanzu mahaifiyarku tun kana abin nan ita ce ita ce shinku ba ita take hidimar gida ba ba ita bace wannan ana nuna ne mace mai take yi ita ce take kula da namiji to amma kaga dan nan shi zai ɗebo ruwa shi zai kai nika shi zai yi faskare shi zai so itace shi zai je kasuwa shi zai je gona shi zai je kamfani shi zai je kwadago shi zai je kwankila duk wani abu da za a yi na a nemo wa yake tafiya ba shi ba ne ko kuna fahimta to wannan mata su fahimci wannan namiji baya kula da mace abin da yake ba mace abin da yake mata ibata kariya kuma ya mata bauta da haka ne ummu darda Allah ya kara mata yadda da ta aurar da yarta sai ta ce ki zama baiwa gare shi zai zama bawa horarre gare ki to da haka mata su suke kula da maza wannan abin shakiyanci ne na turan yamma Shi ne suka kawo sai suka sawa mace wai ta nemo waya zai kula da ita wannan sakarci ne na irin na mutanen yamma saboda kada su bar gidajen aure a zauna lafiya an gane to dai waɗannan abubuwan duk auren da aka yi shi ba a kan soyayya da sha'awa ba to yana zama asara da cizon yatsa har kiyama ta tashi ba za ta taba son ka ba ba za ka taba son ba. to amma gara ai mata dole kai ta aure ka akan ai maka dole kai ka aure ta an fahimta saboda namiji idan ya ƙi abu to galla a mata ne ta isha a to wadda ka aura ɗin kana santa tana sanka in taimaka wani abu ka haɗe mata fuska da za ka je ka taɓa ƙirjinta in ka ji irin bugun da yake kai ka ce guduma aka sa a ciki daga ba ana buga saboda ne saboda tashin hankali abu kaɗan za ta yi maka ta garanka ya ɓaci ka fita kafin ka dawo ka zo ka ga ta zabge kai ka ce gishiri ne aka zuba masa ruwa ya yake yi ba zagon yawa yake ba haka za ka ganta saboda ta yi maka wani abu ko kuma irin ka samu kumfaɗin nan kumfa ta yi yiwu aka zuba mata wani ruwa ai ga kumfan nan dai a mata me ta kwanta haka za ka ganta to da haka ai wannan ya zo a cikin abin nan waɗannan maganganu ne na isra'iliya an gane ku wato ba lalle ne zamanto haka ba ne yayiwa haka ne wa ba haka ba ne amma dai kuma in reality abu ne wanda yana faruwa duk auren da ba a gina shi akan soyayya ba ina haifar da matsala an gani ko da malam anan ke cewa ma hawa da ake nufi anan ba shi ne al'ishk ka ji kana sha'awarta kana shauƙinta kana eh, eh, matuwa akan santa ba a'a abin da ake nufi wato eh, kyautatawa an gane wanda mutum yake samu daga wajen matarsa ita ma ta samu daga wajen mijinta in ba a sami irin wannan ba to zai zama damuwa har tashin alkiyama magana mafi inganci ana nufin shi al'ishq wal sha'awa ɗin da kuma mai soyayya don su ne jagora a harkar aure an gane ko to ina ga eh, mukwana nan an gane ko insha Allah in Allah ya kai mu mako sai mu sai mu tashi daga ainihin wannan gaba da ita ma eh, gaba ta 137 kenan da ya ce sun mai magilin musu hanyar an ya tafara salakhalak a koya maka wata matar bayan matar tana son ka to me ya kamata kuma ka lura an gane me ya kamata ka fahimta a tare da ita menene abin da ya kamata ka fi mai da hankali bayan ka ji kana son tana son ka me ya fi kamata kuma ka mayar da hankali a kansa saboda in an yi auren shi kaɗai ko shi ɗin ya zamanto ina taka rawa mai gwaɓi wajen ganin cewa ainihin wato kai da ita kun kai gagaci auren naku ya ɗore ana lissafin ai shekara kaza suna tare ba wanda ya san kansu akwai wani aure da aka yi na ji abin nan din suna cewa shekara 94 a shekara casa'in da hudu auren shekara nawa casa'in da hudu an daɗe ko ba daɗewa to aka ce shekara casa'in da nan ba a taɓa zuwa an shiga tsakaninsu shekara casa'in da hudu sun kai idan za za yi mata kitso kamar shi yake mata mami tsifa ina duba mata kwarkwata sun zama wato abin in ka gani zai baka zai baka tausayi kuma zai baka sha'awa har a wannan lokacin suna zaune kamar 'yan tagwaye ana dariya ta fada kanta ta fada kansu a tafa saboda an riga an zama ne to haka ake bukatar kowanne aure ya kasance zamanto akwai fahimtar juna akwai ƙauna, kuma akwai bukatar cewa a zauna bakin rai ji hausawa bakin fama muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya mana jagora ya dora ma kan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta muna roƙon Allah subhanahu ta'ala Allah ya dawo mana da zaman lafiya a wannan ƙasa Allah ya dawo mana da kwanciyar hankali